Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله Masu sauraro Assalamu alaikum kun kamo rediyo Hausa biyu hace ne da ke zuwa muku daga nan birnin Tehran. To bayan labaran duniya kamar ko safiyar Laraba muna dauke da shirye-shiryen da suka hada da duniyar mu a yau da shirin nan na muryoyin ku masu saurare rayuwar zamantakewa sai kuma Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar. To da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa karshen su.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalemar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu rasha ta karyata batun kakkaɓo jirgin yakin amurka maras matuki a cikin tekun bahar rum iran ta bayyana cewa a shirye take ta bunƙasa alaƙa da makwabtanta daga ciki har da ƙasar bahrain hukumomin sadarwa a najeriya sun ce an daƙil kutse ta yanar gizo sau miliyan goma sha uku a lokacin zaɓe to yanzu kuma ga labaran da ke da ke ma'aikatar tsaron kasar rasha ta sanar da cewa wani jirgin amurka mara matuki kirar mq9 wanda ke kan hanyar sata zuwa sararin samaniyar yankin crimea a cikin tekun black sea ya faɗo bayan da ya tashi sama inda jiragen yakin rasha guda biyu suka tashi domin domin hana shi wucewa ba tare da sun harbo shi ba ma'aikatar tsaron rashin da kara cewa a safiyar ranar 14 ga watan maris ne dai a gano jirgin na amurka mara matuki yana shawaki a sararin samaniyar yankin na crimea da ke karkashin rasha da kuma bayanin ya nuna cewa jirgin maras matuki bai amfani da na'urar tantance shi ba wanda hakan ya sabawa dokar zirga-zirgar jiragen sama a cikin sararin samaniya da kuma doka ce ta kasa da kasa an tabbatar da cewa dai mayaka rashin biyu ne waɗanda suka tashi a cikin jirage domin gano jirgin a yankin da ba a tantance ba ma'aikatar dai ta bayyana cewa aikewa da jiragen yakin guda biyu na rasha hakan ya dama lissafin jirgin leƙen asirin na amurka wanda hakan ya sa ya ƙara tashi a cikin sararin samaniya matuka wanda kuma da ƙarshe ya faɗo ƙasa ta wani labarin na daban kuma yanzu haka shugaban ƙasar syria bashar al ya isa birnin moscow fadar mulkin ƙasar ta rasha yammacin jiya wata ziyara inda zai tattauna da shugaba vladimir putin an gudanar da bikin tarbar shugaba bashar al-assad ne dai a yammacin ji a hukumance a filin sabka da tashin jiragen sama na nukufuwa wanda yake birnin moscow al-assad da ya samu tarba daga wakilin musamman na shugaba vladimir putin mikhail bogdanov a yau laraba ne kuma a kisaran shugaba putin din zai gana da shugaba bashar al-assad na syria a fadar kremlin da ke birnin moscow inda za su tattauna akan batutuwa da dama da suke da alaƙa da kasashen biyu a najeriya kuwa hukumomin sadarwa sun ce sun dakile yunkurin kutse na hare-hare akan hanyoyin sadarwa na intanet har kimanin miliyan goma sha uku a lokacin zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu na wannan shekara rahoton da jaridar leadership ta bayar ta ce babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta najeriya kashifo inuwa abdullahi shine na hakan a yan wata tattaunawa da wata kafar yada labarai inda ce an samu nasarar ce sakamakon wasu cibiyoyi waɗanda aka kafa don yaƙi da kutse ta intanet da kuma wani kwamiti na musamman wanda aka kafa wanda ya kunshi hukumomi daban-daban da suke aiki a wannan bangare ya ce a ranar zaben kaɗai sun daƙile yunkurin kutse ta hanyar yanar gizo har sau miliyan shida daraktan hukumar ce an yi kokarin yin kutsan ne daga cikin gida da kuma kasashen ketare saboda amfani da wasu manhajoji da aka yi ta jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio boh a birnin tehran gwamnatin kasar iran ta ce a shirye take ta raya dangantakar da ke tsakaninta da kasashen yankin tekun fasha daga kuwa har da kasar bahrain a cikin tsokacin da ya yi a ranar jiya talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din nasar kan'ani ya ce manufar jamhuriyar musulunci ta iran ita ce kyautata makwabtaka da dukkanin kasashe makwabta ba tare da nuna wani bambanci a tsakanin kasashen ba tare da kuma tabbatar da cewa an yi amfani da hulɗar ta diplomasiya wadda ta dace da dukkanin kasashen da kuma al'ummomin su kan'ani ce manufofin makwabtaka ta iran da sun hada da bunƙasa alaƙa da kasashen yankin baki daya bisa muradi guda a ranar juma'a ta gabata ce dai bayan shafe kwanaki da dama ana tattaunawa tsakanin iran da saudiya da kuma china mai masaukin baki aka cimma matsaya akan dawo da hulɗar diplomasiya tsakanin iran da kuma ƙasar saudiya ba ga kuma wasu daga cikin kasashen yankin musamman ma ƙasar bahrain wadda ita ma ta yanke alakar ta da kasar iran tun shekara ta 2016 ta bayyana sha'awarta ta sake dawo da dangantakar diplomasiya da kasar iran lamarin da iran din ta yi lale marhabin da shi to a bangaren wasanni kuwa a ranar juma'ar wannan mako ne dai za a fitar da jidauli na dab da kusa da na karshe a gasar cin kofin zakarin nahiyar turai chelsea bayern munich da kuma ac milan da benfica sun samu tabbacin kaiwa gurbin 'yan takwas a matakin duk na kusa da na karshe na gasar cin kofin zakarin nahiyar turai manchester city da liverpool da kuma real madrid rike da kambun gasar kuwa har yanzu suna fatan zuwa zagaye na takwas din chelsea ce kadai cikin kungiyoyin ingila ta kai zagaye na kwata final bandoke doke borussia dortmund da ci biyu da daya a zagaye na 'yan goma sha shida to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan To kai shida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu shirye-shiryen namu a shafin na intanet hausa hausatv.com slash radio. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye shi inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. Sannan mu je ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da sasantawa da ƙasar china ta yi tsakanin ƙasashen saudiya da kuma iran wanda ya kai ga kasashen biyu suka amince su mai da hulɗar jakadanci a tsakaninsu ƙasar saudiya ce dai ta fara rufe ofishin jakadancinta a birnin tehran a shekara ta 2016 bayan da masu zanga-zanga cike da fushi na kisan da gwamnatin ƙasar saudiya ta yi wa ayatollah nimir bakin nimir wani babban malami mabiyan masabar shi'a a ƙasar saudiya da wasu 'yan shi'a masu zanga-zangar da sun kona wani bangare na ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran wanda ya kai ga gwamnatin saudiya ta rufe ofishin jakadancin sannan ta kira jakadanta zuwa gida a ranar juma'a da ta gabata ce wato goma ga watan maris kasashen biyu wanda suka daɗe suke kai ruwa rana a tsakaninsu suka ba da jawabin haɗin gwiwa na mai da hulɗar jakadanci a tsakanin kasashen biyu tare da shiga tsakani na gwamnatin ƙasar china masana da dama suna ganin mai da hulɗa jakadanci tsakanin ƙasashen biyu zai taimaka kwarai wajen rage tashe-tashen hankula da kuma samar da zaman lafiya a yankin gabas tsakiya sasantawa da ƙasashen biyu suka yi dai zai ba wa ƙasashen biyu damar buɗe ofishin jakadancin ƙasashen su a manya-manyan biranen ƙasashen biyu a cikin watanni biyu masu zuwa a birnin teran na ƙasar iran da kuma riyadh na kasar saudiya har ila yau sasantawar ta farfado da dukkanin yarjeniyoyin da ke tsakanin kasashen biyu wa'anda suka kulla a baya wa'anda suka shafi harkokin tsaro da kuma kasuwanci tsakanin kasashen biyu a jawabin da wakilan kasashen biyu suka gabatar bayan sasantawar da kasashen biyu sun amince su mutunta haƙƙin kowannensu na cin gashin kai da rashin shishigi cikin al'amuran cikin gida na kowace ƙasa. kafin haka dai gwamnatin kasar saudiya ta sha bayyana korafinta dangane da dakarun kare juyin juya hali musulunci na kasar iran wa'anda suke taimakawa wasu kungiyoyi da kuma wasu kasashe a yankin wa'anda suka hada da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon kungiyoyin falastina masu gwagwarmaya da yahudawan sayoniya yan mamaya da kuma yaƙi da kungiyoyin 'yan ta'adda kasashen siriya da kuma iraki. kasashen duniya da dama dai sun yi maraba da wannan har ila da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya bayyana farin cikinsa da wannan sasantawar ya kuma yi fatan hakan zai zama hanyar samar da zaman lafiya a yankin gabas tsakiya gwamnatocin kasashen larabawa da dama sun yaba da wannan sasantawar har ila a cikin kasashen iran da kuma saudiya 'yan siyasa da kuma attajirai sun yi maraba da wannan sasantawar a ƙasar saudiya ministan harkokin wajen ƙasar faisal bin farhan ya bayyana cewa yana fatan haduwa da takwaransa na ƙasar iran abdullahiyan nan ba da daɗewa ba farhan ya ƙara da cewa sasantawar ƙasashen biyu wata alama ce ta cewa ana iya warware matsaloli ta hanyar tattaunawa da kuma fahimtar juna a bangaren gwamnatin amurka kuma ta bayyana cewa gwamnatin saudiya tana ba ta rahoton irin ci gaban da ake samu a wannan bangaren kuma gwamnatin amurka tana maraba da duk wani al'amari wanda zai rage tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya kafin haka dai kasashen biyu sun gudanar da tattaunawa har sau biyar tare da shiga tsakani na gwamnatin kasar iraki a birnin bagdaza sakamakon tattaunawar dai ya hada da sun buɗe ƙananan ofisoshin jakadancin kasashen biyu a birnin mashhad da kuma jidda a wani taron 'yan jarida da ya kira farhan ya bayyana cewa an zaɓi ƙasar china ta zama wacce za ta shiga tsakani ne don matsayin ƙasar ta china a yankin gabas tsakiya kuma ƙasashen uku wato china saudiya da kuma iran suna daga cikin manya-manyan ƙasashe a yankin wanda za su iya tasiri a tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin kuma kafin haka ƙasashen biyu sun ɗau shekaru biyu suna tuntuɓar juna da kuma tattaunawa su a kasashen iraki da kuma oman a wani bangare kuma kasar saudiya ita ce take kula da wurare masu tsarki na musulmi a duniya sannan musulman kasar iran suna daga cikin kasashen musulmi waɗanda suka fi zuwa kasar saudiya don aikin hajji da umra kuma ko a cikin shekaru bakwai da suka yanke hulɗa jakadanci a tsakaninsu wannan bai hana iraniyawa zuwa aikin hajji da umra ba. da dama suna ganin wato sasantawa tsakanin wa'annan kasashe biyu wa'anda suke da karfin fada a ji a yankin gabas ta tsakiya zai magance ko kuma dai ya sassauta wasu daga cikin rikice-rikicen da ake fama da su a yankin wanda suka hada da yakin yemen inda saudiya take jagorantar wasu kasashen larabawa da nufin mai da tsohon shugaban kasar ta yemen wato abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar yemen ba tare da samun nasara ba bayan fafatawa na kimanin shekaru takwas haka ma matsalolin siyasa a ƙasar lebanon yana daga cikin saɓanin da ke tsakanin ƙasashen biyu wanda mai yiwuwa bayan sasantawar ana iya warware wasu ko da ba duka ba daga cikin matsalolin siyasa ƙasar ta lebanon sai kuma ƙasar syria inda ƙasar iran take goyon bayan gwamnatin shugaba assad tun shekara ta 2011 a lokacin da kasashen yamma da wasu kasashen larabawa daga ciki har da kasar saudiya suke buƙatar ganin bayan shugaba bashar Asad daga shugabancin kasar syria amma suka kasa yin haka fiye da shekaru goma da fafatawa da 'yan ta'adda wa'anda wa'annan kasashe suka samar a cikin kasar ta syria a kasar iraki kuma kowa ya san cewa gwamnatin kasar iran ta taimaka kwarai wajen yakar kungiyar isis da kuma fatattakarsu daga kasar kuma janar shahid kasim sulemani wanda gwamnatin kasar amurka ta kashe a shekara ta 2020 yana daga cikin wa'anda suka jagoranci yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda a ƙasashen iraki da siriya daga ƙarshe dai matsalar al'ummar falastinu wacce ita ce matsala mafi girma ga ƙasashen laraba da kuma musulmi a duk inda suke a duniya gwamnatin juna musulunci ta iran tana sahun gaba wajen taimakawa kungiyoyi masu gwagwarmaya da yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya sannan shahid kasim suleimani ya taka rawar a zo a gani wajen horaswa da kuma taimakawa kungiyoyin falasɗinawa masu gwagwarmaya da yahudawa 'yan mamaya ƙasar saudiya a wannan bangaren ko da ta yi maganan falasɗinawa to a baki ne kawai a baki ne kawai don ba ta kai ƙasar iran wajen faɗa da kuma aikatawa dangane da taimakawa al'ummar falasɗinu ba don haka tare da wannan sasantawar ana fatan al'amura da dama za su sauya a yankin gabas tsakiya daga ciki har da wa'annan rikice-rikice da muka ambata masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu amari bari shugaba na fada mazajen daga yamai nijar bugu da kari trezere general na kwamiti na masu kira da shurare na afirka gaba daya to yau bisa ga tsokakin da zamu yi eh muna kira ga duka musulmai yan kasuwa duka yau ga bako yana zagowa saboda allah da annabi kaya musamman kaya ya danye da allah ka a yi kaya ɗaukaka su neman lada ana yi ya kamata a rage ma kaya kaya na miya da kaya dai haka dai wanda ake alhama da su a rage musu kuɗi ba ƙara ba ake yi ba muna kira gashi kuma musamman gwamnati ɗauki mataki bisa kan 'yan kasuwa kasu gallaza ma talakoki dama gashi tsaduwa tsadar rayuwa ya yi katuto cikin ƙasar mu ta nijar to muna kira ga gwamnati ya ɗauki mataki sunana muhammad Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kari Sulozere General na masu kira da shurare na Afirka gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya sashi Hausa murya Iraq magana Aliyu Nasarawa kwamit ɗin Garma wakili na kwamitin amantattu na radio masu na farka wakila na jihar Tawa. Eh yan uwa abinda muka jin labari ko an haɗi ma cewa an ɗage zaɓe na Najeriya asubuci wannan sai wata asubuci mai kyau to sai mu ce Allah ya sa shirya alheri na Allah ya sa jinkirin wannan shi ya zama alkhairi shi ya zama hukuma ta aina ta kasance ta zandar darasi gare ta akan zaben da an kai baya na ƙorafi da an kai to Allah ya sa shi na mai alkhairi Allah shi ka kwanci hankali wannan zaɓe a yi shi lafiya a gare shi lami lafiya gabaki ɗaya. Sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasum ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin mambarorin ƙungiya ta masu kira da saurare na yankin Afirka. A yau na shigo shirin ina so in ba bada ra'ayina saman wannan baka siyasa wadda kasar Isra'ila da ƙasar Amurka suke ma Falasɗinawa kuma musamman ma mu ce ko kuma mu ce mu siyasar da suke ma musulman duniya to ku musulmi ya ci a ce ku gane ku da kuke son wa'annan kasashe ku ci gaba da mu'amala da su musamman ma kasar amurka to ku dubi siyasar da kasar eh, isra'ila take yi amma majalisar ɗinkin duniya a kullum sai dai ta ce ƙasar isra'ila tana da damar ta kare kanta to su kuma wasu kasashe kenan ba su da damar su kare kansu saboda dan su suna musulmi wannan abu da ƙasashen gaskiya isra'ila take yi da ƙasar amurka da take ɗane mata gindi wannan wallahi yana buɗe sabon babi na rikicin duniya saboda ba yiwa a ce shi kullum musulmi in an taɓa shi iya ce mai da martani sai ya zama wani abu na manaƙisa ba gaskiya ba ne wannan abu muna son musulmin duniya su gane cewa musulunci yana da dama wadda allah ya bashi wadda kowace ƙasa a duniya take da dama ta yi mu'amala da kowace ƙasa ko kuma kowace ƙasa tana da damar ta kare kanta musamman ma idan ana mata abin da bata gane cikin ƙasar ta ba kowa san da cewa wannan yanki na falastin ne amma kaga ƙasar amurka ta ɗarme ma ƙasar isra'ila gindi tana ta shibka ayatta wannan ba gaskiya bane rediyo iran mai muku magana alkasum ne aga da su tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na radio musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raga a jihar da magaram ina so ku bani dama domin na bayyana ra'ayina ko in ce mu bayyana ra'ayinmu akan abin da yake ce mana tuwo a ƙwarya yau da gobe ala halin shine batun zuwa ta burada da mutanen birni da karkara suke yi domin zuwa kasashen turai ko kasashen wasu daga cikin afirka domin neman na abincin bakin su don haka nake amfani da wannan dama wajen kira ga mai girma shugaban kasa karkashin jagorancin shugaban kasa muhammad bazum yana da kyau ya bunkasa sana masana'antu ya karfafa su ya ba mutane ya ba masu hannu da shuni dama su kafa kamfanonuwa shi ma ya kafa kamfanonuwa da za a dauki matasa domin a rage yawan zuwa taburada zuwa kasashen turai ana musu wulakanci ana koro su ana cewa mabarata ne wasu kuma ana musu dai gasan dai abubuwa da ake musu kasafi mai magana ya Allah sa kiran mu ya kai ga kunnuwan da suka kamata Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara ina so ku bani dama yi tsokashi na bisa amincewar Iran da Saudiya na ƙara kulla hurɗar diplomasiya a ƙasashen guda biyu. To muna fatan alkhairi kuma muna sa Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a ƙasashen ku guda biyu kuma Allah ya amfanar da al'ummar ƙasan Iran iran da ta saudiya bisa kulla wannan hurɗa allah ya sa hakan ya amfanar da al'ummar kasashen naku da ma dukkan shauran kasashen musulman duniya baki daya ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya mai magana yusuf salisu dan fulanin kwara a najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo iran sunana comrade brashi lara gafta ina yi muku fatan alkhairi kuma ina so na yi wannan amfani da wannan dama da kuka bamu na ja hankalin yan uwana matasa a wannan zaɓe da za a yi ina kira ga yan uwana matasan najeriya ya kamata a kai zuciya nesa sakamakon wannan zaɓe hakika zaɓe ne wanda yake da matsaloli a cikinsa to amma matsalar dama matasa ne idan matasa suka kai zuciyarsu nesa insha allahu za a kammala a gudanar da zaɓe cikin ƙoshin lafiya da fatan matasan mu ba za a amfani da su ana ba su dan kuɗin da bai taka kara ya karya ba da miyagun kwayoyi suna zuwa suna satar akwatu suna tada hankalin jama'a ya kamata a bari a yi zaɓe a nutsuwa kuma duk wanda Allah ya sa shi ne ya ci mulki hukumar zaɓe ita ma muna kira da ita da kuma dukkanin kwamishinonin zaɓe na jihohi su yi domin Allah su ji tsoron Allah a cikin aikin su dukkanin wanda ya ci a tabbatar da shi ne wanda ya ci zaɓe wanda bai ci ba to kar a yi karfa karfa a yi son zuciya a bashi duk wanda ya ci muna fatan za a bashi zaben shi domin hakan shine kwanciyar hankalin al'ummar Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya rediyo Iran sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta. Assalamu alaikum BOH Iran mai magana Yusuf Salisu dan fulanin kwara a yau na shigo wannan filin domin yi tsokaci na bisa hukuncin da INEC ta yanke akan alasan doguwa a jihar Kano na cewa ta cire shi daga jerin zababbun can majalisu hakan ya yi daidai kuma muna fatan wannan ya zamo izina ga shauran magabatanmu na baya sabida a zahirin gaskiya abinda ake zarginsa da shi idan ya aikata haka ya sabawa ka'ida kuma ya sabawa doka to muna roƙon wannan gwamnati ta jihar kano ko kuma in ce gwamnatin ƙasarmu najeriya baki ɗaya ta yi ƙoƙari ta yi hukuncin da ya dace a kan hakan duk ya zamo izina ga dukkan shauran 'yan baya Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah kuma ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya daga na yi su Salisu dan fulanin kwara na gode Allah ya bar mu da soyayyar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin murnin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hace daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na radio musulunci ta Iran mai magana ya kowa mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina akan wariyar launin fata da ake nuna a wasu daga cikin kasashen Afirka musamman ma Tunisia inda suke nuna wariyar launin fata suke kyamar bakaken fata hakan sam san bai ma dace ba ya kamata masu war tsaki da shugabannin kasashen Afirka su dauki matakin da ya dace domin mai da kura aniyarta domin hakan samson bai dace ba suna daga cikin kasashen afirka musu dinga nuna wariyar launin fata ina ga wanda suka tafi kasashen turai duka baki da fari da dogo da gajere duka kowane kala dai allah ne shi ya kamata su san da ce su san da wannan ya kamata su kiyaye allah sa kiran mu ya kai ga kunnuwan da ya kamata mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka gabaki daya. To lokacin da zan yi a yau dangance da zanga-zanga ne da take ta faruwa a Isra'ila. Wannan zanga-zanga muna kira Allah Ubangiji ya sa ta koma ta kin shinin gwamnatin Benjamin Netanyahu. Dan mun gani daga nan baya-baya masu zanga-zanga sun je sun tare babban hirin jirgi na Isra'ila dan hana Benjamin Netanyahu da matar shi tashi zuwa ƙasar Italiya. To muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya sa addu'o'in da muke Allah ya karɓe su kasar Isra'ila ta samu rikici wanda ma zai tarwatsa gwamnatin ta don samun zaman lahiya a al'ummar Palestine ko muna kira ga al'ummar musulmi da duk inda suke su rika da a kasashen musulmi musamman ma kasar Palestine Allah Ubangiji ya kare su daga wannan shiri na Amurka da kuma shirin Yahudawan Isra'ila.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 To kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة صلوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da shi dangane da al'amura na rayuwa rayuwa kuma ta zamantakewa kamar yadda muka sani ne wannan shiri a kowane lokaci kokari yake ya fito da yanayin yadda addinin allah musulunci ya yi wani tsokaci ya kuma nusar ya shiryar ya ɗora dukkan al'umma baki ɗaya a kan tafarki managarci dangane da yadda za su rayu da junansu to shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun fito da cewa su musulman kansu duk da cewa musulunci ya ce ya gabatar ya shiryar ya nuna cewa a zauna da juna zama na cuɗanni in cuɗe ka a zauna da juna zama na 'yan uwantaka wa kuno ibadallahi ikhwana ku kasance bayan allah 'yan uwan juna duk da cewa musulmai sun san wannan duk da cewa ana karanta littafin Allah duk da cewa ana karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ana karanta littattafai an san duk wannan abubuwan to tambayar da muka bijiro da ita a wancan shirin shine me ya kawo cewa musulmai ba sa ga miciji da juna musulmai sun rarraba musulmai ba wannan zamantakewar rayuwa ta zamantakewa wacce musulunci yake so a yi ba irin ta ake ba mai dalili to a wancan shirin mun yi kokari mun kawo al'amari da ya shafi iblis da inda ya rantsuwa a gaban ubangiji cewa sai ya kokarin ya batar da 'ya'yan annabi adam wato mu kenan to mun ji duk wayannan bayanai ba sai na maimaita ba to ɗaya daga cikin mafi girman dalilin shine cewa shiga komar shaidan da barin tafarkin ubangiji shi ku Allah ta'ala a duk lokacin da ka bar dama tafarkinsa ka kasance ka yi nisa daga tafarkinsa da shiryarsa to fi ma labar da ka shiga ɗaya bangaren na hagu wato ka shiga komar shaidan kenan to a nan mun yi wannan bayanin duk da cewa idan mun ce za mu fito da abin hanyoyin da ake shiga komar shaidan din wato shi kansa shiri ne mai tsawon gaske mai kuma faɗin gaske wannan a dunkule maka kawo zancen shaidan da shiga komarsa da yadda yake sa komar tasa a dunkule maka nusar akan cewa asasi tushe na asali shine mutum ya kasance ya je hudubar shaidan ya kuma bi shaidan din to wannan idan mutum ya wannan to ya samu wani asali da tushe wanda zai kasance cikin hali na rarrabuwa to kuma shi shaidan din nan ubangiji subhanahu ta'ala ya yi ishara a wasu gurare a cikin littafinsa mai tsarki cewa akwai shayatin al-ins wal jin cewa akwai waɗansu shaidanu daga aljanu da kuma waɗansu shaidanu daga mutane to kowanne ɓangare kamar inda Allah ta'ala yake nunawa waɗannan shayatin al'ins wal jin yuhi ba'aduhum ila ba'adin zuhurifal qawli gurura suna yin wahayi wa junansu ne waɗansu zantuka waɗanda suke zantuka ne na ɓata wato zantuka ne na fanɗarewa zantuka ne waɗanda suke babu komai a ciki sai takaburanci da fanɗarewa ta barkin Allah to kaga irin waɗannan waɗanda suka ba da kunnuwansu ga shayatin al'insu waljenu suka miƙa kunnensu irin wannan maganganun da zantukan da shayaɗin shaidanun aljanu da shaidanun mutane suke faɗa dangane da abar tafarkin Allah suna zayyana musu wasu abubuwa na rayuwar duniyar nan to in kaga mutum ya bada kunnensa ya ji ya kasance ya karbi wannan hudubar shaidan din to shine za ga mutum ya fandare ya kuma karkaci? to ashe kenan in mun ce iblis ko shaidan duk da cewa mun kawo zancen annabi adamu da yadda abubuwan suka faru a asali to fa shi shaidan dinnan yana kuma da runduna da yawa dama shi shaidan iblis dama shi aljani ne sannan ya zo kuma waɗanda ya ɓatar daga cikin mutane sai su ma ya mai da su shaidanu ɗin suka kasance daga cikin rundunarsa yake amfani da su suna ɓatar da al'umma to shine allah ya mana ishara to a kenan in ka ga al'umma a rayuwarta ta zamantakewa sun yi nisa daga duk abin da Allah yake so to fi ma da ka neme su a cikin koma ta shaidan abu na farko kenan duk wanda ya shiga komar shaidan zai iya fitowa ba wai ba zai iya fitowa ba amma fa sai ya yi mujahada sai ya jajirce sai ya yi hoɓɓasa sai ya yi abin da lallai ya nuna a fili yana yin fito na fito ne da shi shaidan din sawa'un shaidan din nan aljanin shaidan ne ko kuma shaidan ne na cikin mutane to in mutum bai yi wannan mujahada din ba to shine za ga cewa tun abun bai yi nisa ba tun abun yana ganin sa kamar wasa sai ka ga ya girmama ya girmama ya girmama to in ya girmama shine sai ka ga mutum baya jin kira yayi nisa duk wanda ya nisa kuma ba zai ji kira ba sai kai ta kiran mutum ka ce gashi a zo abin nan a yi wannan shi yasa ubangiji su mana ta'ala ma qur'anin da ya saukar ga cewa kira yake ga al'umma da dama ga hanyar shirya duk wani bayani da ka sani na shirya Allah ya yi shi a cikin nan ya bi ga misalce misalce dangane da al'ummomin da suka gabata amma sai ka ga waɗansu har yau kiran nan ba sa ji dalili shine sun yi nisa wajen bin shaidan sun yi nisa wajen ba wa shaidan kunnayensu to yana yi musu hudubobi to irin wannan bayan da za a yi kace ce za ka kira wasu akan zamantakewa a rayu rayuwa ta zamantakewa ta addini ta musulunci kamar yadda Allah ta'ala yake so ka ga cewa sun yadda dole sai sun kawo waɗansu abubuwa da za su ɓalɓalta al'umma za su raba kan al'umma za su raba kan kawunan mutane kuma wasu abin ban da ke ce wasu lokutan karka ɗauka cewa waɗanda suke irin wannan mutane ne waɗanda ba su yi karatu ba ko kuma mutane ne waɗanda ba san abin da Allah ɗin yake nufi ko kuma ya faɗa a littattafai a cikin littafinsa mai tsarki a taura ce ko kuma injila ce littattafan da Allah ya saukar abubuwan da duk ubangiji yake so shine al'umma ta zama abu guda ta zama masu son juna ta zama masu taimakekeniya da juna ko ina ka duba za ga abin da Allah yake so kenan to amma an kaga an fadare zamantakewar da ake zamantakewa ce wacce ta fita daga wannan ah, halin to fi ma da shaidan ne daga cikin aljanu ko kuma shaidan daga cikin mutane ya sa al'umma akan wannan tafarki din wannan shine asasi shine asali kamar yadda muka faɗa a wancan shirye to kuma da yake shi shaidan na aljanu ba ganin sa muke ba to amma shayatin din mutane su muna ganin su muna tare da su mafi girman yadda zaka gane cewa wannan shaidani ne daga cikin mutane ko da ko malami ne shi wanda yake karanta ƙur'ani yake jan hadisai ga dogon gemu ya bari to ko menene zai ce da kai Allah ya ce annabi ya ce amma in ka ga yana ƙarfafa musulmai su rarrabu ya kafirta wancan bangaren na musulmai ya kafirta waɗancan bangarorin na musulmai ya yi wannan ya zagi wancan ya soki wancan ya dinga nuna wa almajiransa cewa kada su mu'amala da wasu bangare na musulmai yana ƙoƙari ya rarraba kan al'umma to kaga abin da allah yake so shine a yi rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma Allah ta'ala a kowane lokaci akwai aya da yake cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba hukum kada ku yi munaza'a ku yi jaye kada ku yi jayayya da junanku kada ku kasance a cikin irin wannan hali na rarrabuwa ta yadda za ku kasance kun balbalce Allah ya cewa fatafshalu sai ku balbalce wata zahabari hukum karfin kuma ya tafi gaba daya to in kaga wani daga cikin waɗannan ko da malami ne yana cewa kar ku yi ainihin mu'amala da su ne musulmai ba 'yan uwansa kar ku yi musu sallama kar ku zauna tare da su kar ku yi kaza yana rarraba kan al'umma to wannan yana daga cikin shaidanu na mutane dama shaidan ɗin aljanu ya riga ya kirawo shi ya sa cikin komarsa to shi kuma ya zama shaidanin cikin mutane wanda yake wa shaidanin aljanu yake wa iblis aiki to irin waɗannan dole ne a cika a shiga cikin wani hali na yin taka tsantsan da mu'amala da su domin duk wanda ya ci gaba da bin su yana jin maganganun su to za su kai shi su baro shi babu wanda za ka bi a cikin wannan ainihin rayuwa in dai ba Allah da annabinsa yake so ka ce zai sada ka da su ba babu wanda za ka bi a cikin irin wannan hali na fandara na karkacewa hanyar Allah ka ce za ka samu sa'ada a rayuwarka rayuwa ta zamantakewa da juna rayuwa ta zamantakewa da al'umma rayuwa ta zamantakewa bisa taimakekeniya ita ce wadda Allah ta'ala a kowane lokaci yake so a yi saboda haka sababan da ya sa mutane suka rarrabu musulmai suka rarrabu musulmai ga wannan rayuwa ta zamantakewa da addini ya ce a yi amma ba sa yi to ɗaya daga cikin sababan mafi girma shine muke bujiro da shi a wancan shirin namu ga kuma a wannan shirin namu mun sake fito da abin fili shaidanu na aljanu da shaidanu na mutane suna daga cikin waɗanda suke angiza mu al'umma ɗin akan kar mu zauna da juna lafiya to akwai bayani da yawa amma saboda lokaci zan tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To shirin rayuwar zamantakewa kenan yanzu kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shashar namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan wani sabon shiri ko tsari da majalisar ɗinkin duniya ta bujiro da shi domin ganin cewa ya taimaka an warware badakala ta siyasa da ƙasar libya take ciki ta hanyar gudanar da manyan zaɓuka. za mu ga yiwuwar aiwatar da wannan shiri kuma mai bambanta shi da na baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana bayan lokaci mai tsawo da ƙasar libya ta ɗauka cikin dambarwar siyasa sannan kuma da shirye-shirye da aka gabatar da su mabambanta a baya domin ganin cewa an fitar da ita daga cikin wannan yanayi mafi tsanani da ta shiga a cikin tarihinta na bayan nan majalisar ɗinkin duniya ta sake fito da wani tsari wanda ta hanyar aiki da shi ake sa ran cewa ƙasar za ta hau kan turbar zaman lafiya da kuma turbar demokuraɗiyya manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta libya abdullahi batiri ya gabatar da shirin da ya kunshi yadda za a gudanar da zaɓe a cikin watan yuni na wannan shekara hakanan kuma ya bayyana tsoronsa na cewa idan aka ci gaba da zama a haka to shakka babu yanayin ƙasar zai ƙara taɓarɓarewa kuma ci gaba da zaman ƙasar a matsayin dunkulalliyar ƙasa ma yana fuskantar barazana manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta libya ya yi kira ga dukkanin 'yan siyasar kasar da su cimma yarjejeniya a kan yadda za a gudanar da zaɓe a cikin watan yuni manzan majalisar ɗinkin duniyar ya gabatar da wani taro a birnin tripoli a ranar asabar ɗin da ta gabata inda a cike bayyana cewa abu ne mai yiwuwa daga nan zuwa tsakiyar watan yuni ɓangarorin siyasa su cimma matsaya a kan dokokin zaɓe da hukumar zaɓe za ta yi aiki da su ƙasar ta libya ta daɗe da shiga wato yanayi mafi muni a tarihinta inda a siyasance za a iya cewa ta dare gida biyu tsakanin gwamnatoci da suke a birnin tripoli da kuma wata gwamnatin a can gabashin ƙasar. duk da cewa dai kowane bangare yana kokarin tabbatar da cewa shine shugaban dukkan libya amma ta fuskar tafiyar da sha'anin mulki kasar da take gida biyu shugaban gwamnatin da ke da matsuguni a birnin tripoli wato firaminista abdulhamid dubai ba ya nuna cewa yana goyon bayan wannan bayanin da ya fito daga wakili ko koman majalisar ɗinkin duniya na musamman a wannan ƙasa dangane da yadda za a gudanar da zaɓe mai tsafta da kuma inganci gwamnatin haɗin kan ƙasar ta dubai ba da take a wannan birni na tripoli ta fitar da bayani da ta bayyana matsarta kan cewa lallai tana son ganin an yi waɗannan zaɓaɓɓukan kuma ƙasar libya ta fita daga halin take ciki. sai dai kuma a can gabashin kasar wato inda janar halifa haftar yake da karfi ya yi watsi da wannan tsarin wanda gabanin majalisar ɗinkin duniyar ta bijiro da shi sai da ya samu amincewar ƙasashen turai to shi dai wannan tsarin da aka fito da shi a ƙarƙashin wato majalisar ɗinkin duniya ɗin ya ƙunshi yadda majalisar take son ganin cewa an samu fita daga bangarori daban-daban daga ciki da akwai batun kafa kwamiti da zai kunshi dukkanin bangarorin siyasa kasar masu rikici da jura kwamitin zai kunshi 'yan siyasa daga gabashi da kuma yammacinta kai hatta ma waɗanda suke a yammacin da suke da saɓani a tsakaninsu. sannan sai shugabannin kabilu waɗanda suke da girman tasiri a ƙasa kamar libya da kuma ƙungiyoyin fararen hula sai kuma wakilan mata sannan kuma da waɗanda za su wakilci matasa wannan kwamitin dai da ana son aka fashi ya yi aiki a kan samar da tsari na doka da jadawali na zaɓe hakanan kuma zai samar da yanayi da duk wani ɗan takara zai alkawali a ƙarƙashinsa a kan cewa zai nesanta kansa daga yin wani abu maras kyau manzan majalisar ɗinkin duniya wanda ya gabatar da wannan shirin abdullahi fatili ya bayyana cewa manufar yin hakan ita ce farfado da harkar siyasa ƙasar da ta samu tsaiko domin ganin an gudanar da tsabuka a shekara ta uku na wato a shekara ta 2023 nan da ake ciki cikin kyakkyawan yanayi jim kaɗan bayan da gabatar da wannan shirin na majalisar ɗinkin duniya jam'iyyun siyasa musamman na yammaci da kuma wakilansu sun fito sun bayyana goyon bayansu shugaban majalisar shugabancin ƙasar muhammadu almanfi da kuma firaminista abdulhamid duwaiba da shugaban majalisar koli ta ƙasa khalid almishiri duk sun nuna suna goyon bayan wannan tsarin amma a can gabashin kasar inda janar halifa haftar yake da karfi ya ki cewa komai akan wannan shiri na majalisar ɗinkin duniya shi ma shugaban majalisar wakilai wato aqila saleh wanda shi ma ɗan gabashin ƙasar ne bai ce uffan a kansa ba wani manazarci a ƙasar ta libya nazar karikash wanda shine shugaban cibiyar nazari ta bayan ya bayyana cewa shirin da aka bijiro da shi yana magana ne akan batutuwa na bai ɗaya ba tare ya tantance da kowane abu zai kasance ba bugu da ƙari shirin na majalisar ɗinkin duniya wanda manzanta batir ya bijiro da shi yana son nuna wa 'yan ƙasar talibiyar cewa majalisar tana son a farfado da harkokin siyasa amma kuma a lokaci ɗaya ba ta son ta raba 'yan ƙasar da haƙƙin lalubo kansu mafita wato ba ta son ta yi musu shifta daga waje mazarcin na ƙasar ta ya kuma ce abu ne mai yawa majalisar ɗinkin duniya ta sake fitar da wani sabon shirin a kan ƙasar idan har ya zamana gwamnatin ƙasar ta kasa samar da mafita a wannan lokacin domin kasashen masar da rasha sun shata watan yuni a matsayin wa'adin da suke son ganin cewa an yi zaben a cikinsa shi kuwa jakadan birtaniya a kasar ta libya peter milat ya bayyana cewa shirin majalisar ɗinkin duniya yana kan turba mai kyau sai dai duk wani yunkuri na warware matsalar cikin gidan libya baya buƙatar a tsaro shi daga waje yana da bukatuwa ne da al'ummar ƙasar su samo wa kansu mafita da kansu maimakon a ce daga waje aka yi musu shifta to wannan dai ba shine karan farko ba da aka gabatar da wasu tsare-tsare ko shirye-shirye a kan ƙasar libya hamma da fitar da jadawali an taɓa yi cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a yi zaɓuka amma kuma hakan bata faru ba a ƙasa. a shekara ta 2020 majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da wani shiri na yin zaben libya a yayin taron da aka yi a birnin geneva dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasa ta libya kuwa sun samu halatta a wancan taron kuma sun rataba hannu akan amincewa da cewa za a yi zaben to shekara ta wuce ba a yi wannan zaɓe ba to wasu masharanta dai suna ganin cewa watakila a wannan lokacin shirin na majalisar ɗinkin duniya zai yi aiki sabanin na baya to amma hakan za ta tabbata ne idan har dukkanin bangarorin siyasar ƙasa suka aminta da yin hakan a taron geneva fa dukkanin 'yan siyasar ne suka rataba hannu amma kuma suka aiki da shi shi sa ma aka bukatu da bijiro da wannan shirin na wannan lokacin a wannan karan halifa haftar da aƙida saleh da a wancan lokacin sun rattaba hannu sun amince to a wannan karin sun yi shiru ma ba su ce uffan ba ba su nuna goyon bayansu ba a kan shi don haka kyakkyawan fata kadai bai wadatar da cewa a tsinkayo samun mafita ga libya a nan kusa ba ba a yaban dan kuturu sai ya cika shekaru arba'in da yatsu to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda wani lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro ina kuma da haka neman makawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu. Kafin nan ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya.